mahawarar Studio Kalangu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio Kalangu ku rike da kyau studio Kalangu dandali ne wanda ke baku damar fahimta abubuwa da dama da suka shafi tattalin arziki zamantakewar al'umma kiwon lafiya da sauransu inda muke gayyato kwararru daban-daban da ke ba mu karin haske kan batutuwan da masu sauraro a kodayaushe suke son su samu amsa kada ku manta kuma kuna sauraron shirye-shiryen Sido Kalangu kai tsaye tare da hulɗa kyakkyawa da sauran radiokan da ke yankunan wannan ƙasa tamu guda takwas. Sido Kalangu ta mai da hankali kan wani maudu'i mai muhimmanci wanda ya shafi batun kokowa gargajiya a cikin wannan ƙasa inda taken wannan maudu'i ta shine gasar kwamɓalar kokowa da aka yi karo ta arba'in a yankin Tillaberi ɗan na matsaloli ne suke kauti kasa ga wannan kwamɓalar kokowa a cikin wannan ƙasa yankin tilabiri ne ya karɓi gasar kokowa karo ta arba'in ta neman takobi kowace shekara akan yi ta wannan gasar kokowa ta tilabiri an yi ta daga ranar biyar na watan disamba na shekara ta da goma sha takwas zuwa uku ga watan janairu na shekara ta da goma sha tara inda 'yan kokowa tamanin ne kowannensu ya ƙoƙarin neman wannan takobi a ƙarshe dai Malam Kadiri Abdu wanda an kai sani da Isaka Isaka na Doso shine ya lashe wannan takobi a karo na uku. Kokowar gargajiya a cikin wannan ƙasa ta mutan jihar kawar sauran gasanni ne da suka tanadi wato dokokin tafiyar da wannan kokowa ta yadda za a ƙara armashinta to sai dai fi tsarin kwamɓalar kokowa da aka yi ta tilaberi samu cin karo da wasu matsaloli wanda suka jawo cuce da dama waɗanda masu kula da al'amur al'amuran kokuwa suke ganin yana da kyau a ɗauki matakai domin kamar yadda ake bayyanawa kokuwa tana kasancewa wani dandali na ƙara haɗa kan 'yan ƙasar mu baki ɗaya. Domin tattauna wannan maudu'in ina tare da Malam Barka Akuda, daraktan fasahar kokowa a na ma'aikatar matasa da wasannin motsa jiki. Haka kuma muna tare da anan ɗakin magana da Malam Mustapha Sule, alin kokowa na ƙasa da ƙasa. Idan dama ta samu zamu kasance a nan ɗakin magana tare da Asana Noma mace kowa wadda ita ma za mu kasance tare da ita a nan ɗakin magana. Ni ne Mamma Ada da zai jagorantar wannan shiri. To madalla da fatan kuna tare da Sido Kalangu a daidai wannan lokaci. Malam barka salamu alaikum. Salamu alaikum. To kuma ina tare da Malam Mustapha Yahaya Sule babban alkali na ƙasa da ƙasa akan harkokin kokowa. Malam Mustapha salamu alaikum. To Malam barka aku da ku gabatar da kanku da matsayinku. Eh, madalla kamin je zuwa ga gabatarwar zan kawo na godiya ga Sido Kalangu bisa wannan jan kokari na waye kai eh, da kawo haske bisa duka harkoki na ci gaba na ƙasa eh, daga hannun hanyar kokowa ko hanyar noma ko hanyar kiwo hanyoyi dai ga sanan iri-iri sai dai mu ce alhamdulillah mun gode ni malam barka kamar da ka sani ni ne director na ƙasa director technic national kenan na kungiyar kokowa ta ƙasa kuma a ministar ɗin motsa jiki da matasa ta Nijar kuma director ne na Afirka ta yamma gaba ɗaya kuma an juye fase eh, na kai matsayin matsayin ta kanika na duniya gaba ɗaya kungiya ta duniya aka naɗa ni a juye wannan wanda ta wuce to muna taka murna malam barka to malam mustapha ka gabatar da kanka da matsayinka assalamu alaikum na gode ma Allah na gode muku yau da damar da kuka bana da ina jin radio kalangu ana faɗi me yau Allah kawo ni mm. na gani lalle radio kalangu gani ba <laughs> alhamdulillah kuma Allah kama gaba ɗaya tunda kun kira mu bisa kan harkar kokowa mu ko harkar kokowa harkar mu ce kullum neman gyara muke kasan mutane sai ana waye musu kai yau da gobe suke gane abubuwa da yawa to madalla mm. ina gode eh, malam barka a dunkule kokowa a wannan kasa ta mutan jihar yaya al'umma ta kallanta alhamdulillah eh, kokowa dama ma cikin jinin mu ne take yan Nijar uwaye da kakanni tun can da aka taso ita ce wasa wanda ta mutum eh, a duka kasan Nijar gaba daya wato ta hijan hankali ta hijan hankali duk ƙauyukan da kaje an yi abinci mhm. damana ta yi kyau albarka ta sa sabko sai a kimshe hatsi a gyara eh, a sha gero da sauransu an yi so samari su shiga kokowa zuwa gari gari kawai kawai ana hulɗa ana zumunci ana arme arme ana komi a alif ɗari tara da saba'in da biyar mhm. a zauwan mulkin soja eh, suka ce ito eh, gara a duba wata wasa bayan festival da aka aza wanda za ta haɗa kan 'yan ƙasa mhm. a yi hulɗa a yi soyayya don ƙasa ta zamna lahiya to shine ƙarfin Nijar wannan tsari lokacin kunce sai aka yi shampiyona na fari a 1975 mm. a birnin Tawa. To daga nan ne wannan tsari na shampiyona national ya tahi hal ya zo ya zama sabir national ake kiran shi a yanzu. Na'am. Jaha jaha jaha. E to ka ce gabani na dauri sun ɗauki ɓangaren kokowar gargajiya a matsayin wani bangare na kara haɗakan kan 'yan ƙasa shin ita kokowa ainihinta tana hada kan 'yan ƙasa. Ka san shi abu tsari ne an an tsara abu ko wani gungun ƙasa ne ake yin shi dole cikin wannan tsari da aka yi tun da aka ɗauke ta ita ce wasa ta ƙasa dole ne a yaɓa ta kowa ɗan ƙasa ya zo ya shiga an kun duba ba gwamnatin da ya zo tun zamanin kunce da bai ba kokowa daraja ba ko ya ce babu kokowa a babu shi duka sun ba ta daraja kuma sun ba da ƙarhi bisa wannan kan na haɗin ɗan ƙasa kenan kowace jiha kowace jiha ta Nijar yanzu alhamdulillahi kokowa ita ce wasa da zaka tarda a kowace jiha akwai wasannin kamar yanzu an ce yake dambe an ba Maradi zandar ba ko damben karfe na wajen doso da wuya ka same shi a wani wuri ko an ce sharau an ba wajen hulani ba da wannan to ita ko ko a batta da wannan eh tunda an mata tsari tun daga can ƙasa Allah ya kawo ta yanzu ta zama ita ce ta ƙasa zan iya ma wuce ta ƙasa ta zama ma ta yawo ƙasa goma sha biyar kuma yanzu har ta kai ma ta zama ta duniya an kaje wasan francophonie da komi to duka komi daga tsari ne kuma daga eh, shugabannu ne an sun bata abin nan daraja dole ne ta yi daraja Malam Barka zan sake dawa gare ka eh, zan zo a wajen Malam Mustafa Yahaya Sule. Malam Mustafa shin idan an ka ce kokowa dole sai an yi alƙalancin ta ita kokowa shin ya dokokin na kokowa suke a naka bangare eh. yadda kuke ganin ta kuma sanan alƙalanci a bangaren kokowa. Eh, dole ne in an ce ka san kokowa sai da alƙali tunda abu ne saboda akwai kundi da ake iya da ake bi. an bar mutum biyu suna kokowa kaka za a yi wa zai raba su wa zai ce kai kai haka kai ba kai haka ba kenan dole ne sai an an samu alƙalai to ta hanyar nan ne da aka samu kuma alƙalanci da ake yin shi ba kowa bane dan ra'ayin shi abin da ya maka ka kake ba da akwai kundi da aka yanke mana aka ba mu horo akan shi aka tsaida mu ga abin da ya kamata ku yi ga yanda ya kamata in haka ta kama ku yanke shari'a haka wato kana nufin akwai wani kundi takanas wanda ya kumshi harkar kokowa da dokokinta da tsarinta ta yadda dai za a yaje da ita a bunƙasa ta haka kake nuhi kwarai kuwa kokowa akwai kundinta da aka ajiye daga federation mhm. kamar director technique namu mm. da shi yake yin eh, tsarin da abin da kokowa take ciki mm-hmm. a duba duka a gani mai na mm-hmm. a kirawo jiha duka duka mutane wanda aka san aktar ne wasu suna tare da yan kokowa mm-hmm. ake kira a zauna da su aka yi kundi duka da su aka yi duka kowace jiha mm. aka zo aka tsara kundi aka ajiye aka ce kuma kowa ya aiki da shi na'am mm. to na gode zan sake dawo gari ka malam barka ana duba lalle tsarin kokowa a wannan kasa ta mutan akwai kungiyar kokowa ta kasa shin ita ce take tsara kokowa kokowa ita ce take ɗaukar nauyi ko ko gwamnati ne kawai? Hanya biyu ce, kaman shi koko takobi. Mhm. Tsarin koko takobi e, wajen minista ne yake, minista ɗin wasanni. Mhm. Me tsarinta cikin bin ƙa'idodinta, mhm. wannan ƙungiya ta ƙasa take kula da wannan tsari. Kamar yanzu kamun a zo hilin kokowa a gyara wani hili, a shirya wurin kwana, a yi miye wannan duka da gwamnati ne. Mm. Me daga bakin an ce ma yau za a yi eh, muhawara ta tsaida eh, kalanda yau wane ya yi da wane mm. arbitrori horonsu da mine ne wanda ya zo hanyar federation to kaga abin da yake mai sauran kokoyi kaman kofi kofi wannan mm-hmm. a ah, wannan na federation ne eh minista sa sa hannunsa a ciki eh to mu dawo cikin gundarin wannan mahara da ta shafi idan ka dibi kokowar da ta gasar kwamfalar kokowar da ta wuce ta shekara ta dubi da goma sha takwas da kokowar da aka yi wadda aka kammala a wannan shekara ta dubi da goma sha tara shekara shin kowace shekara ne ake wannan kokowa idan an ka ce a diba kokowar da aka yi a shekarar da ta gabata ya kake ganinta da kokowar da aka yi a wannan shekara eh haka ne akwai kokowa wanda aka yi kama a da magaran mm. da wanda aka yi a tilaberi to kaga kokowar da aka yi a tilaberi ta yi kwanci hankali an yi ta do sosai da sosai dan mi dan duk kokowa ban gane ba a zandar ba a yi ta da kwanciyar hankali hankali ba ko ko me eh, to mun yi ta mm. amma an samu matsaloli da yawa eh, kamar waɗannan matsaloli ne malam barka tunda eh, muna so mu gane waɗannan matsaloli ne domin a gyara su a gaba matsaloli mm. kamar yadda kace wajen kundin mu ne mm-hmm. da wajen kuma bin kundi ka san wani bi yanda ku kuka ce ko yanda ma take mm. an arbitrage arbitrori mm-hmm. kamar ba su yi aikin su ba da kyau ko kowa ko a ina ne ba ta kyau wato ta ɓaci za ta ɓaci to bara an samu kurakurai me samun kurakurai can bara ne. da duk an za a yi kokowa mhm. sai an tara arbitrori a musu horo mhm. sosai bisa wannan kundi an sake musu tilawa mhm. a yi tilawa a yi pratik a yi sosai kamun mu shiga kokowa malam barka ban yi tsaye numfashi ka bazan dawo gare ka <laughs> malam barka ya ce akan ba ku horo kafin a gudanar da kwamfalar kokowa shin ana ba ku horon yadda ya kamata eh duk shekara kakin ayi kokowa sati guda muna riga kowa zuwa jiha a je a taro duka arbitori ayi horon su ko shekara ka ake mai ku ko zandar an yi koyi mai mu samu tahiyar nan ba ministar bata ba mu daman mu tahi mu yi wannan horo ba eh, saboda mi eh? eh, saboda saboda saboda kuɗi mu ka san mm. komi da kake yi da kuɗi mota mu za mu tashi sai an sa mai da komi da komi tunda harkar gwamnati ce to duka ba ba mu su ba ba mu mm. same su ba to dan wannan ba a samu akai ba amma bana talaberi tunda sun ga dan kurakuran da ya faru a da magaran su ma bata musu daɗi ba dole yanzu suka kama jikin su talaberi muka je da sauran lokaci wato kamar yadda malam barka ya ce kokowa in tana armashi in ba ta yi armashi ba ku ne haka din ne ka san na'am mutane in kokowa ta ɓace mm. lokacin da ake galahin arbitr na'am me in kokowa ta tafi daidai babu wanda ke ganin arbitr sai a ce in kokowa sun yi a ah, lahiya launi eh, eh. me sai ta ɓace ake ganin arbitr to ai nauyin ku ne ku tayar da kokowa ta je da kyau ko eh. tunda ana kokowa tana aiki da dokoki kamar da kokowa tana aiki da dokoki mm. me duk mutanen abin da ya sanya mutanen wanda suke tare da yan kokowa mm. da yan kallo kowa babu mai aiki da kundin kawai abin da ra'ayi ni dan ga dan koko da nake so nan an mishi lihin an buga ni ban na ga wannan kundin ba su aiki da lissahi da kundi ana ka ra'ayi ne sa ba su aiki da uh, kundin da ya tanadi komi da komi na kokowa ka san ita kokowa tana da wani abu daban ita san abin da kake yi hmm. san wannan da kake na mutum a zuciyarka shine zai ma ido riya maka ido babu ruwanka da kundi ko ka sani ma sai kaga mutane sun take shi wa'ansu kuma suna tare da yan kokowa ba su karanta ma su gami aka rubuta a mhm. ciki na in ka su dawo ma su ma mutane rikici amma wa'ansu kuma sun sani fa amma saboda kaka koma jihar ka a ce kana kana gani baka kai reclamation ba ko kana gani kuka yi akai kaza kuka kyale eh su zo su tada bori na kirge daga ba an kare kuma su je su zamna su ce ko dai mun koma garin mu dai a gare ba ai dai aka ce an kada wannan mun zo mu yi dimi hmm. mun kawo reclamation kuma shan ne ba ba mu gaskiya ba kenan su sun samu lafiya eh to nagode malam barka ka ji yadda yace eh. eh, eh, ka ce dai ya kamata ana ba su horo kafin a yi kokowa shin koran kamar yadda kake cewa yana taimakawa wajen ta da gasar kokowa ta gari eh iya taimaka duk bara abin da kaga ya samu mu a da magaran ana ta wannan ai kamar yadda ya faɗi ba mu samu muka yi horon nan ba cikin lokaci hmm. me bana da gwamnati ta tashi tsaye da kanta ta ba da kayan aiki muka je aka yi horo cikin yanzu zan ɗau misali mm-hmm. so goma sha hudu antanar suke kawo ƙara su ce musu su yarda da wannan eh, sakamako na arbitar da ya bada mm-hmm. so goma sha biyu aka kada su so biyu kawai suka samu gaskiya a cikin wannan to mm. kaga ku an yi gogari mm. to horon nan iya da kyau a wa mutum tilawa duk wasa ta duniya da kake gani an za a tsara ta sai an yi horon wannan alkalai kamun a fara wannan wasa. Na'am. Eh, to dan shi muke so eh, arbitrorin nan a kula da su horon na arbitr iya da kyau kamun a fara wasa. Mhm. Kuma kamar yadda ya faɗi haka ne da gaske ne wani akwai wani da ya ce mu shi kundi kokowa goma sha ɗaya kai duk iya kundinta mhm. amma shi bai raba da wannan abin. Mm, mm. Kenan duk abin da yake cikin kundi an haka ne ma shi bai raba. Mm. Wannan shi ne ɗazu da yake ce maka son rai mhm. an mutum ido ya rihe to ko kuma dan a gan shi a cewa ne an zo da shi sun zo suna da ta buri suna ta fada mm. a tabul technique sun yi kokari mm. irin su ake so a kawo mm. dan su ceci jiha to wani bi ko wannan iya kawo tashin hankali eh to ya kake ganin eh, bayan su alƙalan kuwa ana ba horo ya kake ganin su kuma shugabannin taugogin eh, yankunan wannan ƙasa tamu tunda wani lokaci ana ganin kawo kocin wannan ja ko wannan yanki yakan nuna cewa a ba a yi adalci ba a lokacin da dan kukwashe yake kokawa duka wannan eh, yana da nasaba da rashin girmama waɗannan kundaye na dokokin 'yan kokowa? E duka shi alkali da ita tabul gani da jiri da sauransu da su 'yan kokowal. Hmm. Duka an busi aiki da kundi ba bai yayuwa a tashi bambam mana bai hmm. yayuwa bai yayuwa don abin da ka faɗi abin da ya kamata ya kamata har su manyan har jiri wannan horo da ake ba arbitar da hmm. tilawan nan su ma a rika musu tilawa kai ba ba wa'annan ba har ku 'yan jarida masu yin kwamantar da sauransu bisa kokowa ko da suna zama suna kallo ko masu rubutawa don kasu je su faɗi abin da ba shi ba ya kamata kamata wannan kundi ya zama musu cikin kai kaman ko da yaushe an sun halka an yi abu kaza daga an yi kamun ma arbitre magana sun san lalle abin da arbitre ya gashi haka ne mm. cikin kundi yake to kaji matsalar mu yanzu sai ka ga arbitre ya ba da sakamako jiha ta ce bata yarda ba mu mun rubuta takarda ta bata kin mun ba jiri jiri su je su dubo su ga kayan su zo su bada kaji kuma wani na jiha ce shi bai yarda ba a koma a koma tele mm. tele ko abin da ta gwada jiya shine za ta bata iya sake wani abu ta kawo wani abu ta faɗi. Mhm. To duka wannan kaga abin ya zama kin yarda ne mm. kawai wai ba dan ba haka bane. Wani dai nan ya nuna da yake shi ya yi rikici ana jin daɗi an zo gida a riƙa na irin su muke so ana kama mu tunda an an su yan koko suke nuna kaman an taka hakkin su mutane sun kyale. Ka gane ku. Eh, na gode malam barka malam eh, Mustafa in an ka dubi wato yadda alƙalancin kokowa eh, yake a wannan lokaci musamman a ɗauko kokowar da ake yi a da da wannan lokaci akan ce yana da kyau kyau ko kuwa a zamanantar da ita shin me yasa ba za a rika aiki ba da wasu dokoki na da na kokowa nan ƙasa tamu domin komi ya zo daidai ba wai ila dole ba sai an yi aiki da wasu dokoki na kokowar sidiyawu eh, da wasu sauran eh, gasar kokowa ta ƙasa da ƙasa ba ka ganin waɗannan ba su kasancewa wasu wani tarnaƙaƙi na kawo matsalar ci gaban kokowa idan ka aka dubi yanayin da abubuwan da suke wakana kamar a zandar ɗin da kuma abin da ya wakana a nan laberi a lokacin kokowa shin baka ganin akwai matsala idan ka ce ba za aiki ba da wasu dokoki namu na asali na wannan kasa ta mu eh ka san ba kokowa ba duniya ma yau da gobe kullun ci gaba ake hmm. to kai kasance ai ci gaba mai gidan rijiya wai a ba a yi ka san kokowa da mm. da ta yanzu ba ɗaya bace ka san nan da nake ma ci gaba da ina kake ga irin wannan gardama ko a yazo a yi ta rikici mm-hmm. yanzu sai ka ga yan kokowa mu ha su zo su kama minti 20 da lokacin wannan lokacin da aka maido a talabiru mm. mu ya mana daidai su da kansu ma yanzu ya musu daidai sai ga minti 20 sun gama fara tun ya wannan sun gama sun rike hannu kamar masu tukin mota eh. kai baka tukin mota baka tukin jirgi kai da kake kokowa kama hannu haka ka rike ka kama haka ni dai na san ba kokowa bace ake to ba kokowa bace ake amma yanzu da aka maido minti minti biyar biyar gida biyu kaga kowa ko kowa ke in buku kare minti nan gida biyu ya kare minti hutu na minti biyu ku duka kun haɗi kowa babu wanda yake tsayawa ya kama wannan hannuwa babu shi kuma an ci gaba kokowa tunda kokowan ba ta nan bace tana ba mu dama ga antrenar national gare mu suke yin zaɓe na na equipe national kasar waje ya za wa zai baka minti 20 minti biyar ma wa zai baka babu minti biyar fa minti uku gida biyu ne fa ko ka kada ko a kada ka kwambalar da ake a kasashen waje kwambala ta kasashen waje mhm. kaga yanzu muna zuwa francophonie mhm. kaga akwai je na sai yawo da ake akwai championnat d'afrique mhm. Mm. akwai commission mondial da aka sa inda malam barka shine yake wakiltin. Mm. harkokin technique duka mm-hmm. duka kwambala ne wanda za a rika zuwa ba mai baka minti biyar a can kenan ya kamata mu kusanto ko da bin mu zuwa wannan mintunan uku gida biyu mu kusanto da su saboda yan koko mu kasu sha wahala eh, to tunda ana so kokowa ita armashi ake so ganin ka waɗannan takaitattun mintoci suna taimakawa koko ta yi armashi sosai take taimakawa tunda kowanne jaha zai kama ya antanuma ta fi billa mm. tunda ita yau in baka da antanuma wannan minti biyar baka iya su minti uku wanda kake gani gida biyu in da antarman ba mu mai yin su hmm. kuma yana taimaka mana sosai tunda ko ko kasashen waje mun segon goma sai a baka kashe nan sai ka ga sai kayan minti biyu minti uku tukun minti hudu man a zo a baka di can segon biyar goma sai a baka di. <laughs> na ga malam barka kana so ka kara wani abu eh ka san da kace kaman kokowa ta koma baya hmm. an hudda mata gargajiya armashi ta gargajiya to ni ban ga abin da aka hudda ba ta gargajiya wajen kaya ne dai aka kara wani abu bisa gargajiya ce aka kara wani abu hmm. dan mun zama kusa da muna so mu ci gaba an mun tsaya ta gargajiya ta mu ta da bun ma ci gaba paske sauran kasashen su ma da tasu dubara an ce sai an rike ta su ma wani abu aka hudda mhm. aka zama daya har aka yi wannan su shi su da yawo wannan da kake gani daga kundin Niger ne aka dauke shi aka yaba aka yaba duka duniya aka dauki example kin Niger ne aka dauka aka yi su yawo eh to malam barka tun da kace eh. haka to me yasa a kowane lokaci ko kuwa a Niger sai ta kawo garrama in ana yin idan ta shiga ran mutane ne dan mm. ana son ta duk abin da ake so dama dole dole ne wato kana ganin wannan bacin rai da ake samu a eh. lokacin kokowa eh, musamman ma wannan kokowa wadda aka yi ta baya bana a tilibiri wato son ta ne sa kai har mutane suna <laughs> son ta ne yasa ka san kuma eh, abu abu guda da zan kwatanta ma mm. wajen kaman tsarin lokaci wannan da aka bada mm-hmm. ka gane ko minti 20 kinan da muke basu yanda kace sun kama hannu sun game suna tsaye suna kallon juna cikin minti 20 da kan suke minti uku na kokowa ta kirki sun san suna da minti 20 suna jin mu suna ta kun yi minti goma kun yi mm. minti sha ɗaya sauran ku minti tara kaza suna nan suna abin su sai an ce sauran ku minti biyu kaga bubu bubu bubu an kana kokarin kowa ya da aka ba su minti Ka taba ganin kokowa ta kai midi da wani abu din rikicin ma da ake ka taba ganin kokowa ta kai karhe bakwai na na dare ana kokowa ana isha'i muna kokowa eh, ka gani ko mm. kuma wannan kokowa ku Nijar duk kukan da ake mumu kasashen waje kasashen waje Senegal ta haye mu ta haye mu mm. zaben yan kokowa da muke bitamin si 20 20 kin nan ne muke yin su ba mu ga kokowar su ban da muke so can ku an sun je minti uku ne kawai gare su wannan minti biyar sun yo kusa da minti uku ne duk yanzu dan kokowa wanda zai yi sai da yawon nan minti biyar yayi cikin minti uku yayi kai yan antarnar kai mu sun san shi yanzu to ka gani ci gaba aka yi kuma galgajiya ba abin da aka hudda na galgajiya a kokowa an hudda walki an hudda bance an hudda kiri an hudda laya an hudda kirari an hudda gunduwa eh, an hudda cale an hudda kambu an hudda duk wani roƙon Allah ba a hudda komi ba na galgajiya sai dai abin da muka kara dan mu zo ku kusa da tunda ta hau mun kai ta ta kai inda ta kai har kasar duniya mm. kenan sai an gyara wani abu mm. dole sai an ƙara mata wani dan gishiri ta tafi gaba to gishirin malam barka eh, gishirin eh, gishirin nake ganin an ka ƙara shi in bai gyaru ba a cikin ƙasa Dole ya gyaru a waje ai akwai matsala nake gani ya gyaru a cikin ƙasa eh, malam barka ko da yake mm. kamun musa mintin nan biyar ba irin maganganun da bamu ji ba su malam barka sun bata kokowa an maido ta minti biyar da akwai yanzu da aka kare mutanen suka ce Allah muku albarka mun kantin nan biyar ya gyara mu zo mu yi kallon kokowa mu samu lokacin shiga gari kuma kaga bana an yi wani ba da badan kaye an ba sai da aka yi kwana biyar zunzurutu ana kokowa normal eh to malamin barka tun da ka zo a wannan bangare inda kokowa ta tilabere ta ja hankalin mutane sai kokowa da ta hada kusan eh, kokowa ta karshe da ta kwana ta shidda eh, doso da tawa wannan kokowa da aka yi ta daure ma da dama kai tunda a kowane bangare kowane na da da dan kokowa zo su yi kokowa a wannan rana kuma duka yan kokon nan su wuce ba wanda ya faɗi mutane tun daga nan ne an ka ce akwai matsala akwai matsala matsalan mun koro ta tunda bugu ake bugu ake da kyau an zamna an yi shawara an an rage minti wannan magudi wannan ba ni kaye duk babu shi to amma muka yi kwana biyar eh, zunzurutu babu sai nan na shidda mm. suka yi kuma aka gane su mm. an yi wani abu aka tsaida mm-hmm. aka musu hakunci kuma aka buga hakuncin aka kore wa'ancan ka gani kwana kwana na bakwai kokowa ta tafi daidai mm. har ƙarshe. E to ai kokowa nan da aka yi kwana eh, eh, na shida ɗin nan wato shine ya canza ma yanayin kokowa har ta zo yanki guda suka yi kokowa ƙarshe. A wannan ba ba shi bane ba shi bane an da rannan ma sun tsa sun yi kokowa mm. wannan yankin da ka gani sabida Allah bana sun shirya. Barka masanin kokowa ne kai ah. yanzu da aka yi wannan kokowa ta farko ah. ba ta baka mamaki ba da a ce duka 'yan kokowa da ta kamata duka suka wuce. Yo ai <laughs> akwai abin da yasa suka wuce eh, me yasa sai ka tambaye mu me yasa suka wuce mm. ka san ka ji ai an wa yan koko hukunci mm-hmm. kuma an wa shugabannin su da suke maga magatakarda kamar SJSJ mm-hmm. na league an musu hukunci ko mm-hmm. to ai dubara ce suka yi suka game kai tun kaman gida to wa mu da ku ne duk an kun ga takarda mai haka mm. ka ku dauka an kun ga takarda mai haka ka ku dauka mai rai ne sun ga yan koko Dan mm. koko daga sun leka sun ga takarda a lankwashe su goce su dauko eh to wannan ba ka ni tabil takarda ganin ka batar da cikin wannan murdiya da da ne da aka yi a zandar hmm. sai aka ce a ah, tam technique take kaza kaza kaza sai aka ce to an yi tam technique tun daga wakilan ku jiha biyu masu kwambala su zo da kansu su nade kayan su tam technique mu kira ne za mu yi kawai a dauka an sartan mu ma muna ma cibirkin su muna kashe ido muna kallon suna nadewa hili suke za su nade gaban kowa da mutum a tsaye mu mu yi kira a dauka to alhali bai hana ba a can ko daga gida ko daga wani wuri a shiryo a bada wannan kwansin ayi muka kama takardar duk takardar da muka ɗauka a lankwashe sai mu ga sunan mai rai ne. To ka ji abin da ya kawo wannan. Daren nan ma sai sun yi karo. Wannan hali na zawar doso mutum hudu gaba ɗaya. Mhm. Wannan shi kuma wata hanya ce daban. Mm. Ba wannan abin ba ne ya kawo. Ashe to wace hanya ce? Hanya ce ta shiri. Ka san ɗan kokowa kamar doki ne. Za ka kwamɓala sai ka yi kilisa. Bakka tashi yau da sahe ka hau doki ka zabura ka ce za ka wurin su kuwa a'a sai ka shirya shi kullum ana kilisa wata ɗaya wata biyu kwana goma ana ana an yi so a sa shi cikin kwamɓala. Mhm. To doso kamar yadda muka samu labari ko ba haka ba mhm. tun da suka yi zaɓe yan kokos a hannun suke an musu horo irin na yadda ya kamata a yi teknik scientific mhm. sai a musu ppj a musu teknik a sa su dande condition mhm. dole ne ka ci gaba to ka ji abin da ya sa yan doso kowane da suka yi karau da shi a lokacin nan zai gaya wa jikin shi eto eh, malam mustapha bisimila. Eh, da yake ku ne alƙalan kokowa me kuke fata a nan gaba na ganin kokowa ta zo daidai wajen musamman alƙalanci tunda duk matsalar inda yawancin mutane sukan ce wajen alƙalanci ne kokowa take kawo matsala sha kuke fatan a daidaita komi kamar yadda na gaya maka eh mutane in suka ga laihin arbitar sun gani laihin arbitar ne dukka cikin arbiturorin nan da muke babu mai so ya zo ya kuskure da gangam iyalin ka baro ha duk iyalin kowa iyalin shi ya bari ya tafi wannan guri kuma wannan sallah ce babba ta yan ƙasa ba ta mutum bace ta wane ko wane a'a ta yan ƙasa ce gaba daya kaga za a dauko ka dan ka zo ka bata ma yan ƙasa rai kuma kowa alhalin so ne ake a ci gaba kowa da kundi ne aka baka kuma ka yi aikin gaskiya sai an kawo mutane horar buɗiya fa ake zawa a ci a rantsar da su fa arbitura kana san da haka nan to babu duk wanda ka ga ka san ana rantsar da ku domin ku yi adalci wajen aiki ai adalci wajen aiki ba kuma kana ji ko duk abu in ka ga ya zo wani kuskure to ya zo ne kuskure ba iya gabace mishi babu wanda ya ke gaba da kuskure fa amma dai ana dan eh, taka ana iya dan takaita shi amma dai babu wanda zai zo ya bata mm. wannan abu da gangam mm-hmm. in ya zo kuskure ya zo ne sai a tarbi gaba mm. amma kuskuren ma in ka ga an yi sai in ba ai yi wannan horo ba min aka yi wannan horo babu damar wani kuskure mm-hmm. tunda zama ake wajen kwana shida a zo a karanta kundin guda guda falla falla da marici a dawo a sa mutane cikin mu an su doki santar a kai kamar yan kokowa biyu ana ta simulation mm-hmm. dan dai kowa da kowa ya gane mm-hmm. duk me wata tambaya yayi me abu guda ne muke kira yanzu kamar jahohi da kansu kowa kundinan da aka yi kowa an bashi kundi babu jihar da mutum wanda bai da kowa na da kundi me bisa da damar su karanta mu ko muna roƙon su karanta su bude su karanta su san me aka ce a yi ne yake da yi wani ne wanda bai da kyau su karanta su san da shi mm. in sun san da shi wa babu wani matsala kuma su ya kamata yau in an yi abin tunda su sun wanda yan kokowa manya wanda suke cike kino sanar in aka musu abu ba daidai ai su ne duk suke kawo rikicin wani abu mm-hmm. ai su sun san komi su ya kamata su rika gaya mutanen su a ah, abin nan da ko gani haka nan ne mai tarman ke suna so kowa yana son nashi san rai yake sawa mm. kowa ke boye gaskiyar wannan sai ai kaga ana ta rikici eh to tunda haka ne a mm. naka ra'ayi waɗannan matakai ne hukumomin da wannan harka ta kokowa ta shafa eh, ya kamata su ɗauka domin kawo Eh, tsari mai kyau wajen ci gaban kokowa a wannan ƙasa mu. Wajen ci gaban kokowa mm. ni shawarar da zan bada kamar komite wannan na kungiya ta kokowa. yadda mm-hmm. Yanda take kamo arbitrori sati guda ta zo ta yi horon su. Kamo dirijan wannan manya wani president na lig ne, mm-hmm. SJ na lig ne mm-hmm. da entrepreneur su ne masu kawo reclamation. Mm. To ta zo ta zamanar da su suma ta waye musu kai ta musu rafel bisa abin da ka'idodin kundi abin da ya ce. In aka ma wannan shi ina ga shi ma nan ana rage wani abu. Mm. Tunda wa'ansu entrepreneur fa su ma buɗe kundin ha sai wani an suna zamne wani dan kallo ne ha wanda yake tribune zai zo ya ce musu kai an yi kai an tare da nan bai magana ba sai maza a ce maza tafi ka je kai mhm. in yaki zuwa in a koma gari a ce he da na zo na gaya mu yaki a yi ta to dan gaban da gudun wannan rikicin sai su zo su yi aji a yi ta garrama a ja lokaci kaga bana kare shidda in ta jima shida da rabi a talabiri an kare kokowa kowa kuma masaukin shi eh to ya kake ganin kokowar talabiri da aka kammala ta a wannan shekara bisa ra'ayinka na na alƙalin kokowa ni a ra'ayina kokowa ta talabiri na bere ba na zan ce alhamdulillah tunda eh, reclamation kara an kai wajen goma sha biyar ko sha hudu mai cikin su wajen goma sha biyu duka arbitori namu suna da gaskiya mm. kenan ni sai in ce alhamdu guri biyu ne kawai ba a samu gaskiya aka samu kuskure mm. kenan sai in ce alhamdulillah kenan aikin mu na yayi alhamdulillah eh, wani kira kake ma yan kallo da suke ganin ku ne ke da laifi yan kallo ina so kiran da nake musu su hudda sarai su bi gaskiya ko naka ne kaga yayi laifi tunda harka ta kasa ce kuma takobin nan Niger ne ya zashi mutum guda ne ke ɗaukan shi mhm. kenan ka bi gaskiya kuma yan kokowa na wani guri in kake son shi ma yau isa ka isa ka in dosta take suna son shi yana iya tserewa ya ta yi difa yana iya tserewa ya ta yi agar da dan kasa ne shi mhm. da ya ga dama yana da dama bayan kokowa takobi wata shida kowa ta yi inda yake so kenan kakkace kakkaso wannan kaki wannan duka kowa na iya zama naka ito kenan kana ganin dai ita kokowa wato wani ginshiki ne na haɗin kan yan ƙasa a wannan lokaci duk da eh, bambance-bambancen da ake samu wajen harkokin da suka shahi eh, sa ido da dokokin Cocoa. kwarai da gaske tun da yau a Nijar babu wasan da yi kokowa. Di ba ka gaba kan aka yi kowa ho final ake buɗewa wai kowa zo shiga kyauta ko mota ka in je na je in kalle ta ba amma kokowa ba kai ne ba da nan haddi fa sai in je. Wannan ba don yana ra'ayi ka bane ba dan ta ra'ayi na bane yau in ka duba hatsahin mu a gida mm. daga an ce ma kokowa lokaci ya kowa da dan radio fa ko ka kawo musu wani magana ko babu mai sauraron ka sai kokowa nan ta kare kenan kokowa a Nijar tana daraja ta kai inda ta kai wani matsayi inda ba a tamanin ta yanzu. Alhamdulillah. Wannan sako gare ka a dunkule. Sakon da gare ni a dunkule zuwa ga ga 'yan kallo su gane su san da menene kundi ni na so ko mi aka yi shi su yi cikin hankali kwance tunda kundi ya bada in an tuta ma ko wani akwai hanyar na ka je ka kai kara a baka gaskiya an kana da gaskiya me wa 'yan koko tsakanin su babu rikici mutane ne suke kama na rikici me mu rikici nan ne ba mu so tunda aka ce haraka kayan kasa ne hada kayan kasa kenan bai kamata ba wani ya zo ta rikici kuma wanda yake nesa ma in an yi abu ma na rashin gaskiya ka sani kai da kanka su da 'yan koko sun sani in suka karewa suna hutawa su gaya maka eh na san ban da kaza haka nan ne na'am su da kansu ha a kenan ba su da gaskiya su ma eh su da kansu za su to su gaya maka to ni kiran da nake ma jama'a da Allah da Annabi ko gobe da koko kuwa kowa kwantar da hankalin shi duk abin da aka shiga ma wani hakkin shi akwai jiri in aka zo in daidai ne sai a hudda a baka in baka da gaskiya kuma sai kai hakuri dan ka ya ci gaba hal gobe kai ma Allah ba to ya kai shi da ra'ayin jama'a da suke cewa a kokowar bana alƙalai ne suka bata ta kokowar bana bata kawo haɗin kan ƙasa ba kokowar bana an yi magudi duk wanda ka je na gaya ma haka alkali ne kaza mutumin shi wanda yake so Allah ya bashi zuwa can ba duk wanda ka ji ya ce ma ako kowa ba ta yi ba ko alkali ya kaza wanda yake son dan koko shi wanda yake son a zace shi Allah ya bashi zuwa can gaban ne ya samu ba kenan sai kawo lahin shi ya azama arbitr yo kakin ya je koko mi yayi wani shiri yayi shi dan koko na shi na'am mm. su rikici ne babu yanzu duk cikin masu ne na wanda zai dauki jika biyu ya ce ma dan koko amshi kawai an sun zo ne dan su gama rikici kawai eh, mun gode malam Mustapha Yahya Sule babban alƙali ne na ƙasa da ƙasa a ɓangaren harkokin kokowa. Bari in dawo kan ka mala da Shin waɗannan matakai da ake ɗauka suna daidaita ci gaban kokowa a wannan ƙasa ta mu ta Nijar wato dokokin tayar da ita wannan kokowa da ake nuna ita ce kokowa ta ƙasa ta farko wadda dai 'yan Nijar za a ci kashi fiye da eh, eh, saba'in suke maraba da ita. Eh, insha Allah kaga an ka duba wannan kwamɓala ta arba'in ce aka yi. Tun mu muna hawa duwatsun na wajen da magaran hmm. wajen aran manyan duwatsun nan ana koran mu Allah san zumu ne a gaba muna kallon yadda take tahiya to duk in an yi edition kamar wannan wanda aka yi sai mun zamuna mun duba menene yi menene bai yi ba ba taba kundin da aka yi a Nijar ba a tara yan ƙasa ba gaba daya mu technician an mun yi a nan sai a tara duka yan ƙasa da mutanen league president president a ɗauko wasu na district da su tsahin yan kokowa da arbitrori da mutanen minister duk wani hal son resource wanda da sun rike wani mukami cikin kokowa ake zauwa a yi muhawara a zamna a hudda kundi guda Mm-hmm. To, eh, bana an ka duba jihar Talabiri akwai kaman harka matakin tsaro duka wannan bun maso mu kai wani lokaci ana kokowa an ba mu mu'arni kaman mu ga za a yi kokowan nan ta rika kariya da maza mm. bayan ma mu'arnin tsaro haka ne eh, da sauran su ci lumfashin ka ba malam barka da hakika wato eh, a wannan kokowa ta arba'in karo ta arba'in da aka yi a Tilabiri ta zo cikin yanayin da ita Tilabirin take fama da su hare-hare na yan bindiga daɗi wanda ya kai eh, an ka ɗauki wasu matakai domin eh, eh, kaucewa duk wasu tashar hankali da za su kawo matsala ga wannan gasar kwamfalar kukuwa da aka yi a wannan ƙasa ta mu kwar an yi ta kare lami lafiya. To guri mu kenan shi yasa mu abu ɗaya da muke iya yi kama a ce ko kan mu kai dare wannan lokaci na kokowa da muke ba da minti ishirin ana kallon juna shine muka rage kuma ya bamu abin da muke so a tashi cikin lokaci kowa iya kallon kowa a tafi gida kowa iya kallon kowa wannan rage lokaci ba wannan gurin kawai ba ya gyara na kwatanta maka wannan lokaci rage lokaci ya gyara abu da yawa kuma duk decision za a dauka na taba kundi akwai shawara da su tsohon yan kokowa da su league league sai da muka rubuta musu aka aika jiha jiha aka ce to ga abin da ake ci ga lokaci yanda yake don kowa ya o mataki sai bare ba mu yi shi ba cikin da gaugawa da mumuwa muka so tun ana zabe muka so mu aika me kuma amman dai dai mun aika kuma an shaida duka duniya kamun a zo a bayyana shi a talabiri kuma ga shi resultakin da ya bada mhm. an tashi lokaci kuma antrenar kinmu na gaya maka sun samu sun san yanzu wane ne cikin minti uku yake gaga gaga gaga a kasashen waje ya hudda Nijar komiya. Eto eh malam barka eh, ya kake ganin a nan gaba za a magance ko rigakafin irin waɗannan garrama da ake samu a harkar kokowa eh, a nan gaba. Yanda Mustapha ya ce mm. na ɗaya a hudda son rai ga dirijan surutu masu zauwa daga jiha-jiha Mhm. sabida Allah kai yau an ɗauko ka baka je ba ka zamna wurin turka da yan kokowa jibi za a tahi yau an ce ka shirya kayanka kana cikin yan tahiya za ka raka yan kokowa baka san ba mi kundi ya ce kana tribin kaga kawai an bada kaye ko wani abu ya ci arbitra ya kaza ka zaburo kana baza gari mm. dan a ganka a ce kai na kirki ne kai kana son yan kokowa a'a wannan mutane ya kamata su bar shi mutane abin da muke so kamar yadda Mustafa ya ce akwai kundi kundi league da direction regional suna iya zama su hori mutanen su bisa wannan kundi ka amumma su shigo mota su zo tunda mm. da ja arbitr suna nan suna aikin sun lieutenant ana horan su mm-hmm. su ma su hori mutanen su antrenar kin sun iya arbitr wanda suke can da sauran tsohon yan kokowa sun san menene kundi mm-hmm. sai a gaya wa mutane menene kundi ga wane ya kamata ya kaza wane ya kaza an yi haka kai ne tun wurin ma an mutane sun horu sabon dan kokowa wanda bai taba zama ka zo bai san kundi ba ka je shi tsaka hoge to jama'a me kake so ayi an arbitr ya wani abu sai ka ga ya tsaye iya kallon ya rasa menene ne aka yi tunda bai san kundi ba ba a hore shi ba haka aka je shi aka kawo shi wurin kokowa can ba a hore shi ba a nan ne zai san menene laifin shi menene laihi menene kaye menene kaza menene kaza eto Malam Barka Ina eh, gode ko da yake muna da eh, Malama hasana ah, Hassana da ta iso eh, ko da yake lokaci ya kusa tafiya. malama Hassana Barka da zuwa ke gabatar da sunan ke da matsayinki. Sunana Hassana Numa a nan Yamai. eh nake son in zama alfitar da mhm, kike eh, son ki zama alkali ta wasan kokowa eh to eh. me yasa k'i shawara zama alkalin kokowa eh saboda tana birge ni saboda na juma ina ma patron ina malam barka tun a ekol ina mishi zancen a ko da yaushe yana kwatanta ne a Nigeria ya kamata a samu mace kokowa tunda suna cikin nema ma mhm. to daga wannan hanya na samu shiga a cikin wannan kokowa mhm. daga nan aka zo kokowa ta bana anan sai aka rubuta sunana ya ni na tahi bana a kokowa a can tilabiri a matsayin istajiyar. Eh, to a dunkule ya kika ga yanayin wannan kokowa da aka gudanar a tilabiri A gaskiya wannan kokowa ta ba da shawa. Mm. Saboda an yi abun babba mai far'a wanda ba a saba yi ba mm. a duk cikin kokowa da ake yi mm. a nan ga Nijar. Eto eh, an yi kokowar amma kau a tilabiri an samu wasu gardama kan eh, kokowa misali ma da ake ta an ya tafka magudi kan kokowa a matsayin ke ta wadda ke son ta zama mai alkalancin wasar kokowa ya kike ganin irin waɗannan matsaloli da ake cin karo da su eh matsaloli a koda yaushe in suka gilmo kuma da ikon Allah ake samun a walwale waɗannan matsaloli mm-hmm. eh kuma aka ci nasara aka walwale waɗannan matsaloli kuma kokowa ta ci gaba na'am aka ida ta lami lahiya eh to ya kike ganin eh, mata a wannan karo suna so su nuna hoɓɓasa a harkokin kokowa a wannan ƙasa tamu duk da an san cewa harkar kokowa da alƙalancin kokowa na maza ne. Eh to a cikin kundin kokowa kuma ba a ce mace ba ta kokowa ba. Na'am. Eh kenan hanya ce wannan duka mace wadda Allah ya sa tana iyawa sai ta zo ta shiga. Eh to don naga eh, ba ku da yawa cikin kewaye na neman alƙalancin kokowa ku mata a wannan eh, ƙasa tamu. Abu ne mai ban mamaki. Eh ba mu da yawa na'am E, sai wanda ya sa kanshi ya mhm. samu hanya kuma a gida yake shiga a ciki E, eh, kenan yanzu wannan zuwa da ke a tilabere kin tanadi komi da komi da zai baki damar a nan gaba a ce kwanbalar ku ta 41 da za a yi a cikin cikin alkalai eh insha Allah tare da patron kin na malam barka <laughs> malam barka babu mamaki paske eh, an ka dubi connaissance da zafi kaman sani bisa harkar take espoir na duniya gaba daya mhm. ba ma hanya kokowa ba mhm. duk sport da yawa sun saba sun fara da maza ne mm. an kada ku su jido su basket su balo ma da kanta duka aikin maza ne me eh bunƙasa da suka rika ci gaba da suka rika samu har mata suka shiga yanzu akwai asu balo su jido akwai competition na har kokowa ma waccan ta ta tabarma da kake mhm. gani da duka aikin maza ne me yanzu mata duka sun shiga to mu ma kamar yadda kace ci gaba ya sa mata yanzu hal an bude kokowa ta mata da yauni ya a francophonie mun yi abijan mun yi anis a birnin faranshi mata sun shigo cikin wannan kokowa ta mu ta galgajiya sai bure yanda ka faɗi da zu a galgagance can mata busa kokowa mhm. mun san da wannan me wannan budi da aka yi na zamani da ya shiga cikin galgajiya mhm. galgajiya tana nan mhm. surtu wazan maza ma abin da aka hudda na galgajiya da kai mutane suke ca mun bar galgajiya a abu mu bari ba komi na galgajiya iya nan sai dai za abin zamani da ya zo shiga cikin galgajiya kuma suke tafiya tare shi yasa yanzu akwai ekip na mata suna zuwa Francophonie, Kwambala akwai ekip na mata suna zuwa kin Sediyawu za su rika zawa nan gaba, Championnat d'Afrique za su rika zawa nan gaba. Yanda aka yi ekip na mutum biyar na maza, akwai ekip biyar na mata. Haka za a samu alƙalai mata kuma za a samu alƙalai maza. Yanzu haka Championnat Scolaire an fara. Yan mata kaga an kafi Championnat Scolaire bara a Maradi da bara wacce a Doso. Duka an yi Championnat yan mata suka yi kokowa gurub gurub aka samu firi da kub kamar maza. Eh to ya kace gani. ganin za a daidaita komi a nan gaba ka hana garrama ko bullorin garrama eh, a lokacin gasannin kokowa a nan kasar mu a nan gaba? Eh abin da zai hana garrama ba a hana garrama ka san matsalar mu gargajiyar wannan dazu ka zancen arbitr kuskure kuskure kuskure duk horon da aka wa arbitar ba arbitar ba har sama can koli. sai kaga an yi banna tunda mine ne galgajen take shiga mutane bisa kwana an kaga wannan manyan yan kokowa biyu nan suna nan cikin hoge a ansar ta ma suna kokowa masu kokowan suna gegimi wani iya loga wani iya gure wani iya age ana na ana ta bugawa a memtan kaga kai arbitar kai daya a tsakar hoge zaka iya jiha yaunin jiha biyu ba kuskuren nan ba a son su bane kamar yadda ya faɗi ba wanda zai yarda ya zo zo ya yi kuskure da gangan ko dan an bashi wata dan kuɗi a rika zagin iyalin shi a can garin su ana babanka ne arbitr ai shi ya cuci mutane shi yayi kaza a'a akwai technique akwai gargajiyar tana nan shi yasa gargajiyar tana nan kana ganin kaye gashi ka gaza kai wasu file baki baban zafa ne ba muna ganin abu mu gaza kawa mikro mu ce kai ayi kaza a'a babu wannan ba kai bane eh, an hi karhin ka nan wurin masu aiko ko suna can suna can sai su ce kai su ka aka yi kayan nan <laughs> to dinka mu mu wajen mu ba ɗaya bane da su sauran balo da su wane ne a'a mm. bayan gwanintal bayan sauran akwai kuma wani abu da yake biyowa baya wanda ko kana so kai abin kai gani kake daidai ne kake mm. kai ko ka tabka banna baka sani ba tunda zan haɗi sai dai a yaye yasin da sauransu sun zo sun haye ka kai da eh, kanka ma ka ga kai da sauransu eh Allah Allah Allah ya amsa kawai haka za a yi wani yau sai ya kwana sai ka tabka banna <laughs> da wani nan zai kwana gobe a ganshi ayi. to gargajiya kenan eh, yanzu mun shigo gargajiya kenan gargajiya tana ana mhm. nan ko kowa ba mhm. mu bata komi ba a gargajiya ka zo ka yi roƙon Allah ka roƙi Allah ko ka roƙi wani aljanin ka can ba mu hana ba hal mm. minti muka gyara muka ce kana da minti guda ka zo ka daga hannu sama ka roƙi Allah mu Allah muke roƙo mai roƙon wani aljanin shi da wani waye duka akwai su san su suka sani mm. mu Allah muke roƙo eh zuga da me ka san da sanin ke gargajiya tana nan bin mu hana mutum ya darma laye shi mm-hmm. ya darma walkin shi ya tona ya binne wani abin shi ka kama a fara mm. kokowa yayi dan zabure zaburan shi eh, da bokancin shi ya haka dai wannan armashi ne dai wala kenan galgaje tana nan eh, na eh, eh, malama asana shin a dunkule mi kike fata a game da kokowar gargajiya a wannan kasa tamu ta Nijar a bangaren alkalanci ya kike fatan ko mi ya rika zuwa daidai insha Allah komi yana zuwa daidai hmm. saboda horon da aka ba duka alfitar haka suke bin ka'ida suna yi nan gaba an san da ita kokowa tana kokarin kara hada kan 'yan kasa eh, idan ka dibi abubuwan da suka wakana a zandar ko a nan tilibiri a gasar kokowa ta baya bayan wasu sun nuna cewa za ta iya kawo eh, matsala wajen hada kan 'yan shan kike kallon wannan al'amari eh shine kamar yadda na ce shi kuskure yana zowa kuma he a gyara kuskure hmm. kenan da kuskure ya zo aka gyara kenan shi kenan ba wata matsala to na gode eh, malam barka muna kan karshen wannan mahara tamu eh shin wani kira gare ka abu ɗaya ne za a yi bisa wannan jan kokari dan kan mu ji kunya wannan jan kokari na shugabanninmu mu mu yi dan kokari kamar yadda mu bi kundin nan kuma mu yarda da abin da kundin nan ya ce a tsaya kama a kawo yan kokowa kamar yadda ni ma na ce dazu da su wanda za su rako yan kokowa a hore su bisa kundin wannan su san me kundi ya ce an arbitire haka sun san deja mu ya ce sun ga dan koko su sun sani mm. me an baka sani ba shine yake kawo duka tashi hankali shi ko an arbitar ba su yi aiki ba kowa ba ta kyau to dan ka ai wannan a hori mutane a yi kokari a hudda son zuciya a yarda da abin da kundin ne yace wani ka ce ai ga kundi abin sai kai ta can kundi kundin mu ina ruwan mu da kundi to wanda yace maka haka ka gani zaka ce ina ganin duka duka da haka ne muka zo karshen wannan muhawara tamu wadda yau ta mai da hankali kan gasar kokowa gargajiya a wannan kasa ta ta Nijar ta wace hanya ce za a daidaita wasu matsaloli da ake cin karo da su a yayin irin waɗannan gasanni na kokowa a cikin wannan ƙasa ta bayan gasar kokowa da aka yi karo ta arba'in a yankin Tilaberi. Abin da za mu eh, riƙewa ga kan batun da bakinmu da muka gaito suka bayyana abin da ya fi kyau shine na ganin kundin tayar da harkokin kokowa ya kasance kundi ne da kowa ya sani wannan zai taimaka wajen kawar da duk wasu rigingimu duk wasu wato garrama da ake cin karo da su a lokacin kokowa ya kamata a horar da alkalai ya kamata a horar da shugabannin tagogin 'yan kokowa duka masu ruwa da tsaki a bangaren kokowa ya kamata a horar da su idan abu dokokin kokowa to kokowa za ta yi kyau domin ta kasance kokowar da za ta haɗa kan 'yan kasa kamar da kuka ji malaman da muka gaito a wannan maharata mun gaito malam mamman barka akuda ɗaya daga cikin 'yan nijar da suka yi fice a bangaren kwarewa da sanin kokowar gargajiya da mata zamani a wannan wannan lokaci sannan kuma mun samu malam mustapha yahaya sule alkalin kokowa na ƙasa da ƙasa da kuma wato madan hassana noma ita ma alkali ya ce ko in ce alƙali ce ta wasa wadda muna fatan allah ya zamana ta a wannan kokari da take so ta nuna ita ma wajen tayar da alkalancin wasannin kokowa a nan ɗakin magana ni malam malamin ma'ada nake ce da ku a huta lafiya.